بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma uku ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 21 ga watan 1 a shekara ta 2018 milahiyya da izinin allah madaukin sarki za mu tashi a darasi na 170 cicif kuma a babi na hudu a cikin kitabu siyam kundi na goma sha bakwai da yake magana kan abin da ya shafi azumi shine malam yake cewa babu ma ja'a fi siyamin su yusbihu junuban fi ramadan wannan babi na hudu a muwatta a kitabu siyam shine babi da zai magana akan abin da ya shafi su yusbihu junuban wanda yake wayuwa gari da janaba fi ramadan a cikin watan ramadan janaba ta same shi da daddare bai yi wankan janaba ba sai bayan da alfijir fito kuna ji da kyau ko menene hukuncin azuminsa sawawan azumin na ramadan ne ko ba na ramadan ba ne menene hukuncin azuminsa mutumin da janaba za ta same shi sai ya zama na, ya jinkirta wankan janaba har alfijir ya fito yana da janabar mai hukuncin azuminsa ku lura da kyau bambancin ba wai janaba ta same shi ne bayan alfajir ya fito ba a janaba ta same shi kafin alfajir ya fito amma bai yi wankanta ba sai bayan da alfajir ya fito to menene hukuncin azumansa wannan mace ce ko namiji shine ce babu ma ja'a fi siyamin ladhi yusbihu junuban fi ramadan babi da izo zai magana kan abin da ya shafi makoma da matsayi da hukunci na azumin wanda yake wayewar gari da janaba a watan ramadan me hukuncin azuminsa menene makomar azumin azumin yana nan ko azumin bai nan qala haddathani yahya an malikin an abdullahi bin abdurrahman bin ma'mar al-ansari an abi yunus maula aisha an aisha radiyallahu anha anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa huwa waqifun ala al-bab وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد صيام فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد صيام فأغتسل وأصوم وقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي قال عبيد الله ابن يحيى الليثي راوي الموطأ كنا عبيد الله ابن يحيى الليثي وند يرويته الموطأ دغورين يحيى ابن يحيى الليثي shi kuma yahya ibn yahya al-laysi ya rawaici muwatta daga wurin malik ibn anas إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي الحرمين شيني عبيد الله يتي قال يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني ونا إن عبيد الله كنا شيني يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني ونا شي يحيى ابن يحيى الليثي يا رسول شكرا تقريبيو دتلاتين دهو شكرا تقريبيو دتلاتين دهو an malik daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramain ya rasu shekara ta 179 kenan yahya ibn yahya al-laythi yana cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban malik ibn anas wanda yake kafin ya karatun muwatta a gaban malik ibn anas sai da yayi a gaban abdurrahman bin shabatun ya sauke muwatta din to sai kuma ya ga amin muwatta ma yana na araye sai ya share kafa tun daga kasar andalus kasar spain kenan a yau har zuwa birnin madina domin ya sake biya littafin mawata kuma haka aka yi ya je madina ya sake biya littafin mota ya dawo garin su andalus ya ci gaba da karantarwa sannan ya sake koma madina domin ya sake karanta mawata a garin malam ana abdurrahman an abdullahi bin abdurrahman bin ma'amar al-ansari daga abdullahi dan abdurrahman dan ma'amar mutumin madina an abi yunus maula aisha daga abu yunus yantaccen bawan aisha shine maula aisha an aisha daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ta rasu shekara ta hamsin da bakwai take cewa anna rajulan qal lalle wani wani mutum ya ce أن رجلا قال لرسول الله صلى alaihi wa sallam lalle wani mutum ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa huwa waqifun alal bab shi mutumin da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye a kofa ko kuma shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana tsaye a kofa a kofar gida kenan yana tsaye a kofar gidansa wa ana asma'u ni kuma ina cikin gida ina jin mai wannan yake tambaya mai manzala sallam yake bashi amsa kun yanzu akwai mutane uku kenan akwai manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama shi ake tambaya akwai kuma wani mutum shi yake tambaya akwai kuma Aisha tana daga cikin gida tana jin abin da suke faɗa kun ta inda ta yi ruwayar hadisin kenan domin tana jin abin da suke faɗa sai mutumin ya ce sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah inni usbihu junuban ni ina wayuwan gari gari yana waye min ina da janaba wa ana uridu siyam kuma ina sa in yi azumi wani ya nuna janaba ta same shi kafin gari ya waye to amma kuma yanzu yana son ya ci gaba da azumi ya abin yake faƙala rasulallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana usbihu junuban ni ma ina wayuwar gari da janaba wa ana uridu siyam kuma ina sai in yi azumi fa aghtasilu yadda nake sai in yi wanka wa asumu sai in ci gaba da azumi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ar-rajulu sai shi wannan mutumin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa qala lahu ar-rajulu ar-rajulu ana ita kira al-ahdiyya lil ahdi dhihni saboda me saboda a farko an ce anna rajulan wani mutum da ba a faɗuwa kowaye ba biyu sai aka ce faƙala lahur rajulu sai mutumin ya ce wannan mutum wancan na farko da muka ambata wancan na farko da muka ambata shine faƙala lahur rajulu amma inda ya ce faƙala rajulun sai wani mutum ya ce to yanzu mun samu mutum na gaba kenan domin idan na kira da na kira suka haɗu to na kira ta farko ba ita ce na kira ta biyu ba ta biyun ba ita ce ta farko ba to amma idan suna biyu suka haɗu na farko na kira na biyu ma'arifa to na biyun shine na farkon na farkon shine na biyu kullura da ke ko abinda zai nuna maka wannan shine faɗin Allah ta'ala da yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan kunga inna arsalna ilaykum rasulan lalle mun aiko muku da manzo kama arsalna ila fir'auna rasulan kama yadda muka aikawa da fir'auna manzo kaga din rasulan rasulan sai ya nuna na farko ba shine na biyu ba na biyu ba shine na farko ba inna arsalna ilaykum rasulan lalle mun mun aiko muku da manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama arsalna ila fir'auna rasulan shine annabi Musa da annabi Harun kaga ya nuna daban-daban ne saboda na kira da na kira sun hadu in na kira da na kira sun hadu to na kira eh, suna na farko ba shine na biyu ba na biyu ba shine na farko ba sai Allah ta'ala ya ce Ina arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kuma arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula fa asa fir'aunu ar-rasula to haka ar-rasula manzo wannan da aka aika mai kenan ba wai kuma manzo na uku ba saboda yana da yana da yana da ma'arifa sai fir'auna ya saba manzon da aka aika mashi to kaga nan yace anna rajulan lalle wani mutum sai kuma ya ce faƙala lahur rajulu sai mutumin ya ce ma'ana wannan mutumin na su kenan sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ka lasta misilana ai kai ba irin mu bane kai ba irin mu bane kada fara Allahu laka ma taqaddam haƙiƙa Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata min zambika na zunubinka wa ma ta'akhara da ma abin da ya saura da ma wanda ya jinkirta ba a yi ba duk Allah ya gafarta shi kai ba irin mu bane sallallahu alaihi wasallam fa qadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah yi fushi wa qala sai ya ce wallahi ina rantsa muku da Allah inni la arju ni ina fata an akuna akhshakum lillah in kasance kin nafi gudun tsoron Allah wa a'lamakum bima attaqi kuma in kasance nafi ku sanin abin da zan kauce ma Eh, sallallahu alaihi wasallam in kaga ya faɗi irin wannan magana magana tana da ƙarfin gaske shi yana ba shi hukuncin shari'a shi kuma yana ware hukunci yana cewa na ku da daban ne namu na daban kullum da ke ku yana cikin abin da ke samun manzon sallallahu yi fushi yana maka bayanin hukuncin shari'a sai ka nuna ai sa daban taka daban mai ma'ana sa daban ai shi daban yake ko shi sai ce za ka faɗi wannan maganar wacce magana innaka lasta mislana kai ba irinmu bane ai kai ba irinmu bane saboda me saboda kada gafara Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara saboda haka wannan yana cikin abin da kai an riga an yafe maka ka wayi gari da janaba sai daga baya kai wanka ka ci gaba da azumin ka yana cikin abin da an yafe maka shi ne fahimtar wannan mutum tana sanar ya ce wallahi ina da tsoron ku da Allah inni lalle ina la'artu ina fata sallallahu alaihi wasallam kai manzan Allah manzan Allah manzan Allah manzan Allah sai ce ina fata kuma ba haka ne fa an akuna akhshakum lillah in kasance din na fi ku jin tsoron Allah wa a'lamakum kuma in kasance na fi ku sanin bima attaqi da abin da zan kaucewa abin da zan kaucewa abu in kauce abu kaza in kauce mishi abu kaza in yi shi kaza dan ibada ta kasance ta tafi a daidai wa daida saboda haka kai tsaye annabi sallallahu yana nuna mashi babu bambanci a wannan hukuncin tsakanin shi da mu ta bangaren cewar duk mutumin da ya wayi gari da janaba janaba ta same shi ne da daddare bai yi wankan janabar ba har gari ya waye kwana ji da ke kuma yi ma'anar gari ya waye alfijir ya fito kun gane ko alfijir ya fito ba abinda ya taba azuminsa zai yi wanka ne tafi masallaci ya salla shi ke ne ci gaba da azuminsa matsalar ita ce janaba ta same shi a lokacin da a lokacin da abin alfijir ya fito a lokacin yana saduwa wani ita ce matsalar wani ita ce matsala don malamai kama da almuguni ya kawo cikin abin na ibn kodama ya kawo cikin almuguni idan mutum yana saduwa da iyalinsa sai a daidai lokacin alfajir yake to mai makomar azuminsa mai makomar azuminsa azumin sa daga yawa malamai suka ce sai ya bari in ya bari azumin yana da wasu suka ce ta yaya zai bari ai wajen barin zai motsa motsa kuma dama ita ce daɗin jima'i saboda haka azumin shi ya lalace wato in kaga da ibnu qudama ya kawo tahrirat na irin waɗannan masail na abin da ya shafi saduwar aure dab da huduwar alfijir da kaza da kaza wannan zai baka mamaki za ka mince lalle ilalla malamai sun tsaya sun yi wa mutane bayani dalla dalla filla filla mutumin da ya tsaya kuma ya jahiltar da kansa akan azumi to shine zai danga yin azumin yadda ina bara haka zai na bana kaga ya ci azumin shi shekara talatin yana azumi kenan yadda yi eh, shekara wancan shekara haka i na bana in ya samu matsala a wancan wannan ma ya samu matsala Allah ya sauwa isa kuma ga muke jaddada cewar wajibin malamai ne su yi wa mutane bayanin hukuncin hukuncin asibiti ka je ka tambayi kuma kai nazari duk tambayoyin da ake yi a azumi a wurin tafsiri duk tambayoyi da ake yi da azumi a wurin tafsiri ka je ka samu duk tambaya biyar za ka samu da yar ka samu biyu da suke tambaya ne na tafsiri tambaya ne akan tafsiri cewar malam ayat da ka kara fassara jiya din nan me alakata da aya ta kaza kullum da magana ta da ke ko za ga tambayi da ake yi a wurin tafsiri galibin su tambayi ne na me na azumi ashe kenan mutane suna fahimtar suna bukatar a yi musu bayani kan azumi koda koda ba ka rufe tafsiri ba don azumi don ba za a ce a rufe tafsiri wai saboda aiwa mutane azumi amma dai ya zamana ka samu minti talatin ko minti sha biyar da za ka yi wa mutane bayanin azumi a kullum ko bayan sallar asuba ko bayan sallar asahar ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba ko bayan sallar isha ko bayan sallar asuba gwargwadon yadda ku suke duk da bayan sallar magariba zai zama ana shirye-shiryen buɗe baki ya zamana da inda mutane za su saurara ko minti goma goma ne ka ɗauki masail na azumi ɗaya bayan ɗaya a islamiyya za ka ga tafsiri mai har ya shiga islamiyya shi ma malami yana tafsiri da ma ya littafin babin azumi ya ɗauki na wasu littattafai daga cikin littattafan musulunci ya ɗauki babin azumi na cikin ishmawi ko na cikin risala ko na cikin muwatta dai ya ɗauki babi na azumi ya yi wa mutane bayanin abin da ya shafi azumi minti sha biyar ko minti ashirin a kullum babin azumi gaba ɗaya ba yawa ne da shi ba in ka ɗauki babin azumi ba yawa ne da shi ba bai kai yawan babin tahara ba kullum da ke babin azumi kitabu siyan bai kai kitabu tahara ba bai kai kitabu tahara yawa ba da babin azumi da babin gado ne fi yawa gado bai da yawa gado ma bai kai azumi dai tafari'a din su zaka to ire-iren waɗannan amma sai ga azumi ya yayi yi wa mutane bayanin azumin abin ya faskara sai waɗansu ka duwa ga programs ɗin da ake sawa a rediyo za ga na azumin kaɗan ne a sa tafsiri a cire tafsiri a sa tafsiri a cire tafsiri da wuya ga an sa wani program ana koyar da mutane yadda ake karanta qur'ani saboda watan ramadana watan alqur'ani a nuna maka ko da juzu'i ɗaya ka iya na qur'ani kai ta maimaitawa so abin duk abin da nake magana mun raja a bangare guda da azumi shine bangaren tafsiri an raja a bangaren gaba daya sai ga kusan kashi mai tsoka kusan kashi 50 bisa 100 din na tafsiri in ma bai karu akan kashi hamsin ba kuna jina da ke ko shi za ka ga wani wuri majalisi saboda ramadan ne ƙur'ani ake biya wa mutane gaba ɗaya an yi da'ira ana ta biya ƙur'ani kuna jina da ke ko da wannan majalisun da majalisun tafsiri wanne fi yawa kullum da ke ko ko an samu an ware mintuna ana yi wa mutane bayanin hukunta hukunta azumi kuma za ka ji mutane sun yi isra'i sun mai da hankali suna ji don abin da ke faruwa kenan kuma wannan bayani in ka yi shi azumin bana ba sai ka yi azumin baɗi da daman karatun na yanzu yanzu ne kuma masa'il ne da ake yin su sama sama ba masu zurfi ba in aka yi ma tambaya baka gane baka jinkirta kai ma za ka yi tambaya To duk wanda yi ma tambaya ana ramadana to galibi yana ma tambaya ne akan abin da ya shafi azumin shi na ba na jiya ko na yau dole a tashi a yi bayani mutane su san menene daidai menene ba daidai ba a a ibadunsu gaba ɗaya su san me daidai ba daidai ba azumin watan ramadan da gaskiya muna ba da shawara in azumin watan ramadan ya yi a islamiyyar da kake karantarwa ka ware minti goma ko minti sha biyar kana karantawa mutane hukunta hukuncen azumi a littafi ya fi sauƙi ga karantar a littafi da in kana karantawa a da ka sai mutum ya ka samu littafi guda sai a buɗe babin azumi ko da littafin ashimawi ne sai ka ce a buɗe babin azumi ko littafin iziya ne ka ce a buɗe babin azumi ko risala babin azumi in ma bulugul maram ne babin azumi a buɗe babin azumi a karanta ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ka dinga duba minti goma goma ko minti sha biyar biyar gwargwadon yadda za ka iya ko minti ashirin da biyar in mutane suna da sarari inda aka tsaya gobe a ɗora inda aka tsaya gobe har ramadana ya ƙare kaga a ciki za ku karanta hukunce hukunce azumi ɗaya ana yi ana yi a zo a samu na tarawai nawa kenan biyu ana yi ana yi a zo a samu na itikafi ana yi ana yi a za a samu na zakatul fitri ana yi ana yi a za a samu na salatul idai duk inda kana yi a hankali a hankali a hankali a hankali duk za a zo a yi waɗannan in ba ka sai ga wani yadda yake zakatul fitri duk shekara haka yi bana ashe shi yadda yake yi yana so zakar da kai din ne sai ya aje sai bayan an dawo sai ya raba sai ya aje sai bayan an dawo idi sai ya raba kaga wannan yayi kwaba to amma a ƙashin gaskiya na fi ɗora waɗansu laifuffukan a kan malamai gaskiya ta ina ta malamai su suke da hurumi su yi waɗannan bayanan a sa wa mutane hukunce hukunce abin da ke tare da su kullum da ke kuma tambayoyin da mahalarta tafsiri suke yi da tambayoyin da jama'a suke yi za ka ga ya fi karkata a kan azumi kenan suna da ƙishin ruwarsa suna da ƙishin ruwarsa suna da buƙatarsa so a ce ga tafsiri wancan majalisa ana tafsiri wancan wurin ana biya ƙwa'ani wancan wurin ana bayanin hukuncin hukuncen azumi wancan wurin ana bayanin hukuncin hukuncen umara don da zarar azumi ya yi da zarar mutane sun fara tafiya umara amma ba ka taɓa jin an yi bayanin umara kuma zuwa umara a watan ramadana ya fi zuwa umara a kowace shekara a kowane wata a shekara haka ne wani inda lokacin ya yi zai tafi ba sai ya gaya maka ba amma yana cikin majalisan ka zai tafi umara duk ramadani sai ya tafi umara so sai ga yadda umarar bara wacce haka ita bara haka ita bana za ga akwai bukatar ko da ba a tsananta da yawa kan umarar amma dai a yi bayani ku fahimci mutane suna cikin waɗannan bukatar suna waɗannan bayanan sai ya musu Allah ta'ala ya amfana da mu baki yanzu wannan bayani ya tabbatar mana da cewar duk mutumin da ya wayi gari da janaba ma'ana janaba ta same shi kafin alfijir ya fito amma bai samu ya yi wanka ba sai da alfijir ya fito wana ji da kyau ko to wannan azumin shi yana na. azumin shi yana na. sai yi wanka yi sallah ya ci gaba da azumin su hanyoyin samun janaba akwai saduwar aure ko makamancin saduwar aure shine wasa da sauransu ɗaya kenan ko kuma mafarki ko kuma mafarki yayi da ya tashi sai ya gan shi mani ya riga ya fito mashi to yanzu wace janabar ake nufi da ta nuna cewar in kawai gari da janabar azuminka yana nan za ka yi wanka ne ka ci gaba da azumi in janabar ta same ka kafin hudu alfijir wace janabar ake nufi janaba ta saduwa ko ko janaba ta mafarki قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه واله وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم قال وحدثني عن مالك ما مالك ابن انس يا كرنت دني وانا حديثي عن عبد ربه بن عن عبد ربه بن سعيد لقى عبد ربه ابن سعيد عبد ربه ايه عبد ربه shi da ka gan shi dinnan bawa ne na ubangijinsa eh? abdurrabbi ka gani ko akwai abdurrab akwai abdurrab bawan ubangiji abdurrab ɗaya kenan sai kuma akwai abdurrabbi mai sunan shugaban kasar yaman hmm? ya gaji yan jarisa ce abdurrabbu abdurrabbihi ko bin hadi to ana cewa abdurrabbihi abdu rabbihi shi bawa ne na ubangijinsa ana cewa kuma abdurrab bawan ubangiji arrabu ba abdurrabbin ba abdurrab eh da ma'arifa mana da ma'arifa amma dai da yawa ana za ana faɗan sun abdurrabbihi abdurrabbihi abdurrabbihi an an abdurrabbihi bin sa'id daga abdurabbihi bawan ubangijinsa ɗan sa'id ana bi bakrin daga abubakar ibn abdurrahman ibn harith ibn hisham an aisha daga aisha wa ummi salama da ummu salama dan kare hadisi na na na manyan sahabbai ne wani hadisi ne daga aisha da ummu salama zaujayin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu ma qalata lalle su din nan sun ce ku lura qalata domin ta'u ta'anis ta'u ta'anis in ta zama ita kadai ce ana mata sukun ne qalat a gani qalat li ukhtihi qusi ku kanat duk ana mata sukun in ta hadu da in sukun ya biyo ta sai a mata kasara in sukun ya biyo ta sai a mata kasara shine qalat timra'atul aziz qalat timra'atul aziz kaga sai aka yi mata'un din kasara saboda sukun saboda sukun na mimun in qalat timra'atul aziz fuska ta nawa kenan ta biyu fuska ta uku kuma idan ta uta anis din ta hadu da alfu tasniya sai a mata fataha idan ta uta anis qalat ta hadu da alfu siniya sai a mata fataha qalata ataina ta'in qalata ataina ta'in ai wannan ta'u na ta'u ta'anis to amma da yake ta hadu da alfu siniya sai shine qalata ataina ta'in shine nan yace qalata sai Aisha da Ummu Salama suka ce lalle Aisha da Ummu Salama sun ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yusbihu junuban min jima' yana wayuwan gari da janaba janabar ma ta jima'i ghair ihtilamin ba wai mafarki ba fi ramadan a wata ramadan sun mai yasu sannan ya azumi sun mai yasu sannan ya azumi kullum da ke ko don kada mutum ya ɗauka ai janabar da ake wayuwar gari da ita a ci gaba da azumi ita ce janaba ta mafarki kuma kaga na mafarki mutum ba shi da wata kudura ba shi da wani iko akan haka dan kada mutum ya fahimci haka sai malik ibn anas ya goye wancan hadisi da wannan hadisi cewar janaba ba ta jima'i ce in ko janaba ce ta jima'i kafin alfijir ya fito kullum da ke ko ta samu mutum sai jinkirta wankan sai bayan hudowar alfijir ne yayi wanka azumin shi yana nan ba abin da ya taba azumin shi to balle kuma a ce janaban mata mafarki ce ita janaba ta mafarki ko da tsakiyar rana da rana ne ma mutum ya mafarkin ya tashi ya gan shi da jike da mani zai yi wanka ne ya ci gaba da azuminsa ina fata mun fahimci wannan da kyau za a ga waɗannan suna cikin tambayoyin da ake da ramadana eh mutum ne kaga ya zo lati kuma yana taba wasu yana cikin tambayoyin da ake yi da ramadana to amma duk wannan ba sa taɓa azumi duk wannan bai taba azumi mutum ne ya mafarki da rana mace ko namiji kawai zai tashi yi wankan shi zai ci gaba da azuminsa to yanzu ma jima'i ne mutum ya yi sai ya jinkirta wankan sai bayan alfijir ya ke to sai iwanka wanka azumin shi nana abubuwan da ke jinkirta wannan sukan kawo mutum yana son ya yi sahur kullum da ke ko kuma idan ita ce idan matar ce tana son ta shiryawa kayan sahur a kammala sahur tukunan sannan da kada ya zama na za a yi wanka kuma lokaci ya tafi duk babu wani abin na abu bambancin wannan da jinin al'ada in jinin al'ada ne ya ɗauke kafin alfijir ya fito to kun ga akwai sallar azhar sallar magariba da isha akwai sallar magariba da isha domin in dai mace jinin al'ada ya ɗauke mata kuma ta yi wanka bayan ta yi wanka sai ya zama na kafin alfijir ya fito akwai tazarar lokaci sai mu duba wannan tazarar lokacin zai isa a yi sallah raka'a hudu idan zai isa a yi sallah raka'a hudu to fa za ta yi magariba raka'a uku saurano kenan a raka'a hudu saura raka'a daya in ta fitar da magariba raka'a uku kuma yanzu ta samu raka'a daya a isha to kuma wanda ya samu raka'a daya a sallah ya samu lokaci ne saboda haka in dai har za a yi raka'a hudu alfijir bai fito ba bayan ta yi wanka to za ta yi sallar magariba kuma ta yi sallar isha ina fata mun fahimci wannan da kyau amma idan raka'a uku za a yi kafin alfijir ya fito ko raka'a biyu za a yi alfijir ya fito ko ɗaya sallar isha kaɗai za ta yi ba za ta yi sallar magariba ba ba za ta yi sallar magariba ba sai dai idan a halin tafiya ne sai dai idan a halin tafiya ne domin a halin tafiya matafiyi isha raka a biyu yake yi kaso to saboda haka idan ya zamana za ta yi raka a uku ne alfijir bai fito alfijir ya fito sai ta yi raka a uku alfijir ya fito kullum da ke ko ya lissafin zai fita lissafin ba zai fita ba sai dai hudu ne domin za a fitar da na magariba raka'a uku sai isha raka'a daya abin da ya sama ina fata mun fahimci wannan saboda ka sai a kiyaye sau da yawa mata sun ɗauka indi al'adarsu ta ɗauke bayan an gama sallar isha gaba ɗaya al'adarsa ta ɗauke kullum da ke ko to wata fa wata fa wata fa sai za ta tafi ofis ne za ta yi wanka sai a zahar take nufa sai gari ya waye za ta yi wanka wai za ta fara sallar a zahar ne haka ta zama arniya a magariba ta zama arniya a isha ta zama zama kafara a sallar duk wanda yi sallar da ganga ai ba ba ne bane bayanahun nawa shi ne a yi saboda haka wata fata ɗauka an al'adarta ta ɗauke an gama sallar isha shikenan balle ce al'adarta ta ɗauke karfe ukun dare aha ai ta ɗauka karfe ukun dare man ta an al'adarta ta ɗauke ko asuba ba za ta yi ba tukunna ma ai ita tana ganin ko hi ma ba za ta yi ba sai dai azhar mai zuwa kuma alhali yanzu muna magana ne in dai bayan ta yi wanka kullum da ke ko bayan ta yi wanka za a samu raran lokaci da zai ka a yi raka'a hudu to za a fitar da magariba raka'a uku sannan a fitar da isha raka'a daya mana abinda muke nemi da ba wai za ta isha ne raka'a ɗaya ba tunda ta samu raka'a daya isha shikenan ta samu isha baki daya ka za ta yi sannan kaga batun sallah asubahi ma ita ce ni ta riga ta hausa hu kenan da ake bukata to saboda ka sai a kiyaye idan ɗaukewar jinin al'ada ne ya zama da jinin al'ada ya ɗauke mata da sauran lokaci to ta sanya akwai salloli a kanta akwai sallar magariba akwai sallar isha saɓanin janaba kullum da ke ko saɓanin janaba قال واحد من غير غير احتلام في رمضان ثم يصوم سنه يتكبر قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فقال عبد الرحمن لا لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم حديث فرقو ما كانت أيو حديث لنا مسلم دا أبو داود دا أحمد دا سورة حديث مسلم أبو داود دا أحمد حديث نبيو حديث عائشة دا أم سلمة hadisi ne da bukhari da muslim da abu da da tirmidhi da ahmad da sarraito shi hadisi na uku da maka karanta yanzu bukhari ya rawaito shi da muslim haddasa ni a malikin, ita malik ibn anas ya karanta da ni wani hadisi an sumayyin daga sumai sumai namiji sumayyatu mace kenan an sumayyin daga sumayyu shi sunan shi sumayya ita kuma sunanta sumayya sunanta sumayya in aka ce sumayya ana nufin sumayyatu tu a ƙa'ida suna in ka tsaya da wasali kan harafi to kana nuna mana bayan wannan harafin akwai ha'u ne lura da ke ko in mana da ka ce mana sumayya sumayya to kana nuna mana bayan ya'un din nan akwai ta'un kullum inda babu ta'un sai ka ce sumai sai ka ce sumai idan ana tsayawa ne akan sukun ba ana tsayawa ne akan wasali ba ko ba ana tsayawa ne akan wasali ba in ka ce aisha in ka ce aisha kana nufin aisha to kana nufin aisha to da inda zaka ci gaba da maganar zaka ci aisha to zaka ci an aisha ta radiyallahu anha amma da ka tsaye ka ce a rawaito daga aisha an sumayyin daga sumayyu namiji kenan mace kuma sumayyatu maula abubakar bin abdurrahman bin haris bin hisham yantaccen bawa ne na abubakar dan abdurrahman dan haris haris dan hisham annahu lalle shi sumai wana ji shi sumai samiya ababakar bin abdurrahman ya ji ubangidansa. gidansa shine wa abubakar bin abdurrahman bin harif bin hisham ya ƙuli yana cewa me yake cewa ga abin da ya ce ya ce kuntu ana wa'abi na kasance ni abubakar da babana wa kenan abdurrahman barakallahu fiku ni abubakar da babana abdurrahman ibn harif ibn hisham mun kasance inda marwan bin hakam a gaban marwan ibn haka a gaban a wurin marwan ibn haka a fada kenan shi marwan ibn hakan wa huwa amirul madina shine gwamnan madina a lokacin a lokacin harkatar musulunci tana sham dimashq madina ana turo mata gwamna ne makka ana tura mata gwamna ne gaci menene shi kenan mu ci gaba da karatu kada a shiga tarihi domin gwamnatin musulunci ta zauna a makani a madina daga na ta koma baghdad kulwar da ke ko daga na ta koma baghdad da ta koma kuma sham abin nan ta koma kufa zamanin alubina abi talib eh, radiyallahu ta'ala anhu sai ya koma da ita kufa ai alubina abi talib bai yi khalifanci a madina ba bai yi khalifancinsa a madina ba ya yi ne a kufa kun gane ko ya yi ne a kufa daga kufa kuma lokacin ma'auya sai ta koma sham daga nan kuma daular abbasiya sai ta dawo bagdad daga nan dai ita abin eh? iraq kufa iraq in ga ce iraq an yi shuru ya shafi kufa ya shafi basara in ga ce iraq aka shuru a ce ai wannan na hawan mutanen iraki ne ko kira'ar mutanen iraki ce kulura to ta shafi ko ya shafi kufa da basara amma idan aka ce wannan na hawan na basara ne to banda kufa ko aka ce wannan na hawan na kufa ne banda basara ko aka ce wannan kira'a ta mutanen basara ce to banda kufa ka sai ka dinga gane ka ce wannan fatawar mutanen iraki ce to ta shafi kufa da basara amma ka ce wannan fatawar mutanen basara ce to banda kufa kuma ka ce fatawar mutanen kufa ce banda basara kuma basara ake cewa ba busura ba eh baghdad ita ce iraki ne ita baghdad daga bayan ne da ke ku ita baghdad daga bayan a ai ta kufa ana an rawaito abin da mai gina ta ah, abin umar bin khattab shi ya gina ta daji ne aka shata aka ɗibi ma'aikata sanin sanin gidaje da waye-waye aka gina shi kawai kullum da ke ko da kuba da basara amma shi abu duka gina su aka yi to akwai basara akwai busara wani ake karantawa a tarihi a nan ya yi tafiya zuwa ƙasar sham ya je daidai wani wuri da ake kiran shi eh busra to busra ba waccan basara din ba ita waccan basara tana iraki wannan busra tana falastin walwar ku busra tana da ba'un da dhamma lura ko kuma gaban ra'un din ya Arace, ya ul maqsura ce to ita kuma wannan tana falastin kun gane ko ai anan ne anan busra din ne lokacin da herakal sarkin rum ya zo baitul maqdis don ya yi godiya ga Allah saboda Allah ya bashi sa'a nasara ya rugurguza Faris a yaƙi da suka yi na alif lamim ghalibatun rum fi ajin al-ard wa hum min ba'di sa ghalibun fi butu isnin lillahi al min qablu min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha dai karatun eh da so aka kiyaye busura daban Basara daban to a lokacin marwan bin hakam shine gwamnan madina shine gwamna a madina ai ko yanzu aka saka gwamnan madina ai ba karamin gwamna ba ne kulwar da ke ko yadda da polis a cikin masallacin manzo sallama wallahi ki ta gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah shi wallahi yana aiki an turo shi ne na ya zama yana division na na masallaci shi yana gode ma Allah wallahi ce alhamdulillah alhamdulillah shi yana aikin shi yana division na masallaci saboda akwai police station a kwarai kuma akwai ofisoshi ne da yawa wannan dubin jama'a ya dole sai hada da police station kuma shiru ai magana hankali yake wallahi ki gode ma Allah shi in dai zauna ofis ya tashi ita yawa cikin masallaci ya ɗauki ƙorani shi karanta gani aiki kenan wallahi ya ce mushi ya gode ma da an kawo shi eh nan masallaci nan ne a wurin aikinsa daga ban ji ba eh to saboda haka marwan bin hakan yana gwamnan madina yana gwamnan madina ka lura da kyau gwamnan madina kana gwamnan madina kuma dole kai karatu domin gari na malamai malamai kuma na duniya mun gane ko gari na malamai gwamnan makka dole kai karatu saboda wuri ne na ibada wuri da yake gari na malamai kuma malamai daga sassan duniya suna zuwa kuma dole ka samu training ne da ake mu'amala da shugabanni dole sai an maka training ba kawai haka kawai za a saka gwamnan maka ko gwamnan madina ba domin shugabannin kasashen duniya suna zuwa umara suna zuwa hajji kuma kana cikin waɗanda zai tare su wanda zai kasance tare da su kun fahimci magana ta da ke ku gwamnan maka ko gwamnan madina babban mutum ne babban matsayi ne a da da yanzu ya ce huwa amirul madina shi maron hakan shi shine gwamnan madina fa zukira lahu sai aka ce mishi ana fada kenan sai aka ce mishi anna abu huraira ta radiyallahu anhu yaqul abu huraira Allah ta'ala ya kara mishi yadda abdurrahman ibn sakhari addausi dausi al-yamani yana cewa man asbaha junuban duk wanda ya waye gari da janaba aftara zalika al-yawmi zalika al-yawm ba shi da azumin wannan yana man af man asbaha junuban duk wanda ya waye gari da janaba bai yi wankan janaba ba kafin alfijir ya keto ya bari har sai da alfijir ya keto sannan ya wankan janaba fara zane yau ba shi da azumin wani yini zai rama faƙala marwan sai marwan bin hakan gwamnan madina kenan ya ce a ƙasamtu alaika ya abdurrahman ya abdurrahman ina rantsi maka da allah ba shi ne baban abubakar ba yace ya abdurrahman ina rantse maka da Allah la tazhabanna ila ummayil mu'minin wallahi zaka kama hanya ne ka tafi ka tafi wurin uwayen Aisha wa ummi Salama ka tafi wurin Aisha da ummu Salama kama hanya na ka tafi fatas'alannahu ma an zalik wallahi ka je lalle ilalla sai ka tambaye su dangane da wannan fatawa ta Abu Huraira kun ji magana ku sahabi ne abu huraira sai gwamnan madina sai ya mai da magana zuwa gawa sahabbai ya je ya samu umul aisha da umul mu'minina kuma da yake wannan magana ta cikin gida ce sai ya mai da fatawar ta koma cikin gida inda fatawar ta waje ce to da wuya ba a nemi abdullahi bin umar ba kun gani magana ta da ke ko sai ya tura a tashi yanzu a je a tambayo to haka wannan shine amfanin shugaba ya zama na malamai na Allah ne suke kewaye da shi malamai na Allah su suke kewaye da shi shine magana ina fata ko fahimci magana ta da dole ne shugaba ya zama na malamai na Allah ne ke kewaye da shi ba wai malamai da za kowa zai nemi ya bayyana da kanshi a wurinsa ba zai ga wani lokacin munafasan malaman kowa so yake nuna malinta a gaban a gaban shugaba domin hakan shi zai sa ya samu shiga Allah ta'ala ya sauke ce lalle ilalla kulo ashe shi ma malami ne duk da yana cikin tabi'ai yana cikin tabi'ai gashi amir gashi tabi'i fa zahaba abdurrahman sai abdurrahman ya tafi wa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi in ji dan kenan abubakar yace sai na tafi tare da shi hatta da khalla ala aisha har muka je wurin na aisha radiyallahu anha fa sallama alayhi mata sallama sun maƙal sannan sai ya ce ya umar mu'mini ya umar mu'mini inna kuna inda marwan bin hakam lalle mu mun kasance a wurin marwan ɗan hakam fa zikira lahu na ba hurera ta ya ƙul sai aka ce mashi gafi abin da abu hurera yake cewa abin da yake cewa shine man a junuban duk wanda ya wayi gari yana da janaba fara zalika al zai rama azumin wannan yinin gafi abin da aka faɗa kuma aka ce abu huraira ne faɗa faƙalar aisha sai aisha ta ce laisa kama ƙala abu huraira ba yadda abu huraira ya faɗa haka magana take ba yadda abu huraira ya faɗa ba haka magana take ba ya abdurrahman ya abdurrahman a ta targhabu amma kana suna sallallahu suna. yanzu kana son ka bar abin da annabi sallallahu ya kasance yake yi to fa a targhabu kana so amma kana rasulullahi suna alaihi suna ka bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hmm? babu yasna'u eh akai anaka kai anaka ba eh <laughs> wani na shi ma babu wannan karatun da ni eh naka babu ƙwara mai yaƙi eh ya ke to ke ma naka babu kaji ya ce wai a targhabu amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sana'u eh, sai ka sami abin nan ka rubuta a gefe number 1 sai ka ce wa fi nuskha sai ka kwafa na wani ka rubuta nuska a wata nuskar kenan kana son ka bar abin da anasar ne yake yi ne faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce la ba na so ku lura a tara gabu an yanzu a tara gabu amma ina son ku lura akwai rahiba ba fi ce ta biyu ba an ce ta biyu to idan rahiba ta zo an ta biyo ta yana nufin kyama shine wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa ba wanda yake kyamar addinin annabi ibrahim sai wanda ya wawatar da kansa shi a karan kansa ya mai da kansa wawa ka in kuma kai na sai ga sai ka ga za ka dauke shi kenan saboda an ta biyu shine an nikahu sunnati faman raghiba an ga an ce ta biyu فقال عبد الرحمن لا سي عبد الرحمن يجي آه. la wallah a ina rantsuwa da Allah bana bukatar a ce na bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai qalat aisha sai aisha ta ci da cewa fa ashhadu to ina shaidawa dan kare ka ji babban magana kenan ai ta san abu horera babban mutum ne a ilimi sai ta ce fa ashhadu ina shaidawa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yusbihu junuban min jima' Ta alaihi ya kasance yana wayewar gari da janaba ta jima'i ghairu ihtilamin ba mafarki ba sun mai su mu zalika yawm sannan ya ci gaba da azumin wannan yinin sannan ya ci gaba da azumi na wannan yinin saboda haka kenan yanzu yanzu akwai ruwaya daga abu huraira cewar duk wanda ya waye gari da janaba bai yi wankan janaba ba ba shi da azumin wannan yinin akwai ruwaya daga aisha radiyallahu anha cewa da umu salama duk wanda ya waye gari da janaba amma ya samu janaba ne kafin alfijir ya keto zai yi wanka ya ci gaba da azuminsa kwana ji da ke ko sannan maganar aisha da umu salama magana ce da take da dalili zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun makarar jina hatta da ala ummi salama ya ce, yace ya ce in jiwa kenan in ji abdurrahman ya ce sai maka fito daga wurin aisha kenan hatta da kallon ala ummi salama har muka je kuma wurin ummu salama fasa alaha an zalik sai ya mata irin wannan tambayar faƙala misla man karanta shi ƙala sun makarajina hatta da kallon ala ummi salama fasa alaha an zalik faƙalat misla ma ƙalat aisha قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيد فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه, معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبر أخبرني إنما أخبرنيه مخبره ثم قال يجي ثم خرجنا سيما كفتو daga wurin nana Aisha radiyallahu anha hatta dakhalna ala ummi Salama har muka je wurin ummi Salama fas'alaha an dhalik sai mata irin waccan tambayar fa qalat mithla ma qalat Aisha sai ta bada amsa irin amsar da Aisha radiyallahu anha ta bayar qal sai ya ce fa sai muka fito daga wurin su hatta ji ina marwan ibn hakam sai muka dawo fada muka samu marwan ibn hakam fa zakara lahu abdurrahman sai abdurrahman ya bashi bayanin ma qalata abinda suka faɗa na amsa fa qala sai marwan ya ce aqsamtu alayka ya aba muhammad ina rantsa maka da Allah ya kai abu muhammad wa kenan shi abdurrahman din dai zaka sake wata tafiyar yanzu latarkaban na dabbaci za ka je ka hau dabba da nake hawa dabbar da nake hawa fa'in na habil bab tana kofa tana kofar fada za ka je ka hauta falta zahabanna wallahi za ka tafi wurin abu huraira falta zahabanna ila abu huraira za ka tafi wurin abu huraira fa'in na hobi arziki bil aqiq yana gona shi ta aqiq yana cin yana gonan shi kaga kana ya akulu min amal yadi ko yana cin abin min amal yadi yana aiki ne ya samu abin da zai ci yana gonarsa ka je ka same shi fal tukhbirannahu zalik ka je ka bashi wannan bayanin wata kuma daban kenan to ina son ku lura da bambancin aikin aikin farko ne je ya tambaya ba a ce ya hau dabba ba amma aike na ya je ya sanar da abu huraira sai aka ce hau dabbar amirul madina lura da ya hau dabba ya hau motar gwamna ya je ya isar da saƙon saboda yanzu isar da saƙon abu ne mai girma sama da tambaya domin abu huraira ne kun bai ci magana ta da kyau ko a duk guda biyun nan baka ji sarkin ya ce aje a zo mai da su ba bai ce aje a zo da aisha da hafsa domin su ba bai kuma ce aje a zo da abu huraira ba dole sai ka koyi kimiyyar yadda ake ta'amuli da malamai da yadda ake ta'amuli da manyan mutane kaga tambaya ce sai ce aje a tambayo yanzu abu huraira sai ce aje a gaya mashi amma in za a je a gaya mashi dan a hau motar gwamna ina fata mun fahimci a je a same shi a inda yake sai a ce mashi ga amsa ga abin da aisha da umu salama suka ce kuma wannan ya zo ne akan tambaya da aka yi aka tura aka je aka yi tambaya gwamna ya tura mu je mu tambaya mu tambayo aisha da umu salama ga kuma amsa da suka bayar ya ce mu zo mu gaya maka bai ce mu kaga ba a ce su kira shi kullum da ke go to kana gwamna kana shugaba kai kokari ka toshe duk wani abubuwa da zai da magana inda cewa aka yi a kira su a kira shi a ba da amsa ina fatan ya fahimci wannan da ke ko sai ga sai ce a je a tambaye su kuma suka je suka tambaye su ɗaya ɗaya suka dawo sai ce to a je a same shi a gonar shi a ba shi amsa ga abin da suka ce ina fatan ya fahimci kaga yanzu sai a ji kuma abin da zai ce sannan in za a je a ba shi amsar a hau motar gwamna kaga kamar alama saƙon daga gidan darul imara ne kenan ƙasar imara faraki ba abdurrahman sai abdurrahman ya hau godiyar abin nan kiftu ma'a ni ma sai na hau tare da shi in ji abubakar kenan tunda da shi aka ji aka yi tambaya da shi kuma za a ji a bada wannan in ji dan shi kenan ƙal hatta a taina abu huraira har muka je muka samu abu huraira a gonar shi bil aqiq aqiq wadi ne wani yanzu ya zama wajen madina duk ya zama cikin madina duk ya zama cikin madina amma wannan wa akwai wadi aqiq sai ka tsallake shi zaka shiga jami'a islamiyya duk ya zama cikin gari yanzu sai muka je wurin shi fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a in ji abubakar da muka je muka same shi sai abdurrahman da aka aika yana zuwa bai ce an aiko mu ba fata haddasa ma a husa'a sai ya yi fira da shi tsawon lokaci haka suka ɗauki lokaci suna ta fira da abu horera wato a halin da ake ciki hali ne da sai ɗalibi ya dinga ganin tunda sun fahimci suna yana kan suna malami yana kan suna duka ɗaya ake akwai wannan a tare da mu ko babu shi akwai shi akwai wannan a tare da mu ɗalibi bai jin nauyin ya kira malamin shi a waya ya ce do Allah ina son kaza maimako ya nemi appointment da shi do Allah ina son in ganka sai malamin ya ce menene ya ce a'a ina dai son in ganka a'a faɗi me kaga yanzu shi ya bada da kullum da ko amma sai ce don Allah malam wallahi abu kaza muke so layi ne abu kaza muke so abu kaza layi ne ko tambaya ce ina za mu same ka ko tambaya ce ina za mu same ka kullura da da tasarrufi da ake kullura da kyau da ya jifa bai ma ba shi amsa ba sai da ya ɗauki lokaci suna fira mana yana sanya samun samu munasaba a firar ya sami wani wuri dai da zai zama ya yi da yawwa da zai daidai da zai sa magana ina fata mun fahimci wannan da ke ko na yan bidi'a sun bautar da mutanensu babu shakku akan wannan yan bidi'a sun bautar da ɗalibansu da muridansu bautar da su aka yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to bai kamata mu kuma a yau mu wahalar da malamanmu a ce kuma wai shine sunna wannan ba shi bane idan su sun bautar da muridansu to mu kuma ba za mu bautar da malamanmu ba ai sai zama sai mu zama wasa dan ita ce kaidar wa kazalika ta Allah ummatan wasafa ka tsakiya yake amma yadda ake ta'amuli da malamai sai a ce ai malami yana son girma malami yana son sai sai an bi shi malami yana son kaza malami yana son kaza alhali yanzu inda a ce eh, wani ya mai hanya cewar eh, ya je sami darakta na wuri kaza ya ba shi takaddunsa ya zai mishi eh ya zai mishi zai ci don Allah zai ce ai ya ji an ce ya tafi kasuwa bari ya ma zai bi shi kasuwa eh ko waya ba zai kira shi a waya ba zai je same shi ne a gida zai iya zuwa karfe uku na asuba domin ya same shi a masallaci haka ne domin yi sallar asubahi a unguwarsu ai a masallaci yake sallar asuba kuma yi sallar asuba yana jimawa kaga sai jira yi sallar tun karfe uku sai sallar asuba a wani a gaban shi ladan zai zo ya buɗe masallaci ya kiran fari ina cewa haka muke yi ko ba haka muke yi ba amma yadda muke ta'amuli da malamanmu gaskiya akwai gyara gaskiya akwai gyara kun lura da ke ko malamai sukan ji nauyin su faɗi wannan ne domin kar a ce suna neman wa kansu girma ne magana wani wani yake tafiya a gaban malam usaimin ya fito sai wani ya huce gaban shi sai malam usaimin ya ta hannunsa sai ce na girme ka sai ce na girme ka ya ce eh. ya ce ba a tafiya gaban manya ba a tafiya gabansu sai kuma malam uthmin bai sake shi ya koma baya ba sai ya rike shi suka ci gaba da tafiya haka kullum da ke ku ku duba ku gani fa to yadda muke ta'amuli akwai akwai abin mu gaskiya mun tashi mun san lokacin da ba a magana manya suna magana manya suna iyaye suna magana ba a magana to manya kuma aka ce haka in manya ne a karatu in malami suna magana ba a magana mu ba mu san malamin ka yana wuri kace zaka tashi kai nasiha ba duk wanda yi karatun allo ko yi karatun zaure ba a wannan in dai malamin ka yana wuri ba zaka tashi kai nasiha ba haka ne ko ba haka bane in dai malamin ka na wuri ba za ka tashi kai nasiha ba eh ba za ka yi ba kuma wannan abin nan abdullahi bin umar yana majalisi na manzo Allah sallallahu ta'ala hadisi yana farko farkon bukhari ai yana salama ya ce a wata bishiya a daji mai kaza mai kaza wa ya santa aka tsit sai da aka dawo abdullahi bin umar ya ce da baban shi ai bishiya kaza ce ya ce ya baka faɗa bai ce kai ga abubakar ga umar a wurin in ce kaza ba a faɗa to asali asali idan iyaye suna magana yara ba sa sabaki wani da ke ko haka ne idan malamai suna magana ɗalibai ba sa sabaki ɗalibai ba sa sa baki balle mancin ya ce zai nasiha a gaban malaminsa ba a yi ba a yi eh ta ce kamar da ake ina eh, ga uba ga yaro sun zo karatu sai uba ya tambaya dama yana iya tambaya tambaya ai tambayar malami kenan ba eh. eh yana yi idan aka zo karatu ɗa ga ɗa ga uba kwanaji da kyau ko sai malami sai ɗa ya tambaya uba ma yana yin tambaya e uba ya tambaya ɗa yana yi yana yi sai malami ya yi tambaya kula ji da ke ko sai malami ya yi tambaya to ko ɗa ya san amsar ba zai ba da ita ba ko ɗa ya san amsar ba zai ba da ita ba sai ya jira a nan baba ne zai ba da amsar ina fata mun fahimci wannan da ke ko domin kare alfarma ta uba da in ba haka ba sai a ce ka gani kaga gashi uban bai sani ba amma dan ne ya bada to kaga ya zama mai da daraja ke ba haka ake yi ba so mu duba da adab shine ya karanci a cikin al'umma shine shi sa bukhari ya fara kawo kitabul ilmi in ka duba abin da ke kitabul ilmi galibi adab sun fi yawa yau karatu kuma ya shiga wani sabon salo kenan ko mu mun yi karatu a gaban malami a madina baka ganin hakuran ɗalibai. ba ko dariya ko murmushi zaka yi ne ka suku da kai ba balle ke kabbara ai ka fita ai ka fita ya ce ya ɗauki lokaci yana magana tare da abu huraira yana neman yadda za a yi sami dama da zai sa maganar thumma zakara lahu zalik sannan sai ya samu lokaci sai ya faɗa ma abu huraira wannan magana faƙala lahu abu huraira sai abu huraira ya ce la ilma zalik dama ni ba ne na faɗa ba ban da masaniya akan haka innama akhbari akhbaranihi mukhbirun dama ni ma wani ne ya faɗa mini ya ce min ai idan mutum ya wayi gari da janaba ba shi da azumin wannan rana wani ne ya faɗa waye wani shine alfadul ibn abbas shine alfadul ibn abbas dan uwan abdullahi ibn abbas to kun ga an warware matsalar cikin ruwan sanyi malamai suna da tasiri wajen wajen takaita matsala a cikin ruwan sanyi ku lura da kyau malik ibn anas yana sane ya koro waɗannan hadisai ɗin ya buɗe hadisin da babin da hadisi marfu'i ya biyo shi da maganganun sahabbai su ne abin nan ummu salama da aisha radiyallahu anha ya biyo ta da maganar wannan dogon magana da aka yi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي عبد بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يا كرن تدني وأنا عن سمي مولى أبي بكر دق سمي تتنبأ أبو بكر عن أبي bakar bin abdurrahman daga abubakar dan abdurrahman wani hadisi muslim da ahmad sun raito shi an aisha ta daga aisha wa ummi salama da ummi salama zaujayin nabi sallallahu alaihi wasallama mai dakin mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana matan manzon Allah kenan annahuma qalata lalle su biyun nan sun ce da aisha da ummu salama sun ce in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban lalle tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wayuwar gari da janaba me yasa muka ce lallai in in al-mukhaffafa min as-saqil in sunata al-mukhaffafa min as-saqil saboda me in al-mukhaffafa min as-saqil ta kasu kashi biyu akwai allati ta amalu amalu laisa sunanta in kun da ke ko akwai kuma al-mukhaffafa min as-saqil as-saqil ita ce inna sai kuma ka ce in kaga ka rage mata nauyin to ya za ka bambance in allati ta amalu amalu laisa da kuma in almukhaffafa min asaqi ya za ka bambance su yadda za ka bambance su shine in almukhaffafa min asaqil lamun yana shiga khabar dinta shi ya kira lam alfariqa sunan wannan lamun din lamul fariqa li'annahu yufarriqu bainal in almukhaffafa min asaqil da in allati ta amalu laisa shi yasa ce suka ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusbihu ai asalin sa innahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu lalle rasulullahi ya kasance yana wayuwan gari junuban da janaba min jima'in bayana bayana mafarki ba min jima' na saduwa ghayra ihtilamin ba mafarki ba thumma yasumu sannan ya azu kulura da kyau tartibin malik a sai ya koro hadisi marfu'i kai tsaye a hadisin farko ya ce wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aqtasilu wa asu kullum da kyau ko sai ya biyo da fatoyin anana aisha da ummu salama sai ya kawo kuma abin da aka roito aka ce an roito daga wani abu huraira sannan kuma muka ji asalin ma magana a wurin abu huraira shi ma ji yayi to ku lura da wani fikihu ana da magana ba ta da ƙarfi sai bai faɗi wanda ya gaya mai ba sai ce inna ma nihi mukbiru kawai ba sai ya faɗi sunan shi fadl bin abbas ba domin a saka ya sunan kada a sake ɗaiɗaita saɓani ni ma wani ne ya gaya min ba sai ya faɗi sunan ba to amma amana ta ilimi dole a fi ƙwaƙwafin maganar a jiyo ko da ba daga bakinsa ba kuna jira da ke ko to tambaya anan ita ce abu huraira ya yi taraju'i kan magana ko bai taraju ba ya yi taraju ya janye cewar duk wanda ya yi waye gari da janaba ba shi da azumin wannan yana ya janye magana to malik ibn anas ya ɗauki wannan lokaci ne yana koro mana maganganun abin ga hadisi marfu'i ga wannan tattaunawa da aka ya sake rufe babun da maganar sahabbai da maganar Aisha da Ummu Salama domin ka san gaba ɗaya matsalar an mata an wa hanci an rufe ta duk wanda ya wayi gari da janaba abin da ake so a fahimta shine janaba ta same shi kafin alfijir ya keto sai ya jinkirta wanka har sai da alfijir ya keto sannan ya wanka azumin shi nana ba abin da ya shafi azumin shi wannan ita ce fatawar manzan Allah sallallahu alaihi da aka tambaye shi ita ce kuma ayyukan sahabbai da tabi'ai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك